Dr. Ephraim Goje shine shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna kuma da su aka kulla wannan yarjejeniyar zaman lafiya. Wannan shine na karo na farko wanda ita ainihin kungiyar mu ta Sukafu da kuma kungiyoyin Fulani muka taba zauna wuri ɗaya a tebur guda muka tattauna matsalolin da ke kawo rashin zaman lafiya musamman a kudancin Kaduna. A yi haƙuri da juna, a yafe wa juna don mu samu dawamamman zaman lafiya. maksudin abubuwan da muka yi a yau kenan amma babban abin shine dukkanmu mun yadda cewa daga yau har mun kafa kwamiti na mutum kusan eh, tara daga bangaren fulani da kuma bangarenmu na mutanen sokapo wanda za mu zauna na musamman ido na ganin ido duk wanda ya san yana da hannu a cikin wannan hare-haren da ake a kudancin kaduna mun haɗa shi da allah mun haɗa shi da iyayen shi mun haɗa shi da dangin shi dan allah dan anabi a yi hakuri da juna a yafe wa juna mu koma ba zauna yadda muka saba muna zama shekaru aru aru da baya kan mu ya dashe dan ya shiga tsakaninmu shi ma shugaban kungiyar miyatti Allah ta jihar Kaduna Ardo Ahmadu Suleiman ya sanya hannu a madadin fulanin kudancin jihar ta kaduna abun da aka cimma dai yau abun farin ciki ne abun murna duka mutumin da yake duniya ba abun da yake bukata irin zaman lafiya kuma mun zauna mun yadda da mu da yan uwanmu su fako da miyatti allah da sauran ungiyoyi kowa da kowa ya yadda a zauna lafiya kuma mutanen da suke kawo mana rashin lafiya mun yadda inda duk muka gansu a ko ina suke mu tona su kuma allah ya tona musu asiri a wannan a wurinmu kungiyar mu yace Allah ba wani abun da za a yi abun da ya wuce mu a zauna lafiya Tun da dama al'umman bahilatani wanda yake tare da kadararsa yana tafiya da ah, dabbobinsa bai shi fa da wani abun da ya kamata a yi sai zaman lafiya sai dai muna roƙon gwamnati muna roƙon jami'an tsaro hukuma mutanen da suka addami al'umma wadda suke ɗebe-ɗeben kayansu a buge mutum a kwashe kayansa don Allah ta sa ido akan wannan abu. Mr. Umar Usman shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna. kuma a gaban shi aka kulla wannan yarjejeniya. Wannan sanu da aka yi sha da muhimmanci kwarai kuma shi ya nuna alamun cewa yanzu an samu jituwa tsakanin Fulani da mutane na Southern Kaduna. Su da kansu suka zauna suka fidda waɗannan yarjejeniya kuma insha Allah za ta yi amfani. kaga yadda suka sa'uduna dama kowa ya gaji da abin da ke faruwa sai dai yayin da ake wannan wasu kungiyoyi daga kudancin jihar kaduna sun kira wani taro suna korafin su fa su ga wani dalilin kulla yarjejeniya ba barista zakariya zokfa shine yi jawabi a madadin kungiyoyin mu mutanen kudancin kaduna an dade ana wannan zance magana ana zuwa ana kakashe mutanenmu an rubuta an yi magana an yi kuka gwamnati ta zo ta gani amma ba abin da aka yi a gan cewa wannan abun zai sake faruwa ba agreement din da za a kan menene mu ba mu yi musu wani abu ba isa lawal ikra amurka daga kaduna a najeriya